Sashen Hausa na Amurka Amurka yake sauraro kan mita goma sha uku sha tara mita ashirin da biyar talatin da ɗaya sai mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon murya Amurka na VOA Africa kan mita ɗari da biyu a matsakai zangon wato FM kenan ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niyya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta intanet ko na yanar gizo akan Hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sauran abokan aiki daga Washington DC ke fatan yana lafiya. Bayan labarai muna da rahoto kan taron da ake yanzu haka na kungiyar murya talaka inda take karama ɗaya daga cikin 'ya'yanta a Kaduna. Akwai rahoto kan naɗin sabon oluba da na Ibadan da aka yi a jiya sannan Halima za ta rika ma Ibrahim Garba wajen kawo muku shirin mu tattauna. To amma ku fara da jin labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya yau take ranar zaɓen fidda 'yan takara a nan amurka inda jihar kansas da wasu jihohi hudu da ma wani yanki guda da ke karkashin amurka ake zaɓen fidda 'yan takara yau asabar da kuma gobe lahadi mutumin da yake kan gaba jerin masu takarar neman shugabancin amurkan karkashin jam'iyyar republican donald trump ya soke bayyana gaban wani babban taron wata ƙungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ake yi kusa da nan birnin washington a yau asabar ya zaɓi halartar gangamin siyasa a kansas inda ake shirin zaɓen fidda 'yan takara kamar yadda na ce tun da farko trump ya soke wannan ziyara zuwa wata kungiyar da ake kira cpac a takaice da turanci wato inda kungiyar ta mai da martani kan soke zuwan trump in ta wani sako da ta aike ta shafin dandalin twitter tana cewa ta yi bakin cikin sokewar ta ce wannan mataki ya aike da sako balo-balo ga 'yan masu ra'ayin mazan jiya. kwamitin yakin neman zaben mr trump cikin wani sako da ya fitar ya ce trump a shekarun da suka wuce ya sha jawabi gaban wannan kungiya. a turkiya 'yan sandan kasar sun harba barkonon tsohuwa da albarusan roba kan ɗaruruwa masu zanga-zanga waɗanda suke nuna turjiya kan yunkurin kwace wata babbar jaridar kasar hukumomi sun kwace iko kan jaridar a wani yunkurin murkushe kafofin yada labarai da suke goyon bayan 'yan hamayya da suke da alaka da wata ƙungiyar addinin islama wanda shugaban da yake gudun hijira a nan amurka yan sanda sun tunkari masu zanga-zanga kimanin su 500 yau asabar a birnin istanbul a harabar ofishin jaridar da ake kira zaman jarida mafi girma a turkiya masu zanga-zangar suna raira baitoci suna cewa babu halin saka takunkumi kan 'yan jarida waɗanda suke da 'yancin walwala yayin da 'yan sanda suka tunkari wurin suna fesa barkonun tsohuwa da harba albarusan roba kan masu zanga-zangar waɗanda yawancinsu mata ne tun jiya juma'a ne 'yan sandan suka fara ɗaukar mataki kan jaridar lokacin da jami'ai saye da hular kwano suka yi amfani da mesarin ruwa da barkonun tsohuwa suka kutsa cikin ofishin jaridar suka ayyana mutumin da kotu ta naɗa ya karbi iko kan wannan jarida. a halin da ake ci kuma shugabannin iran da turkiya suna kira da a samu haɗin kai domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da tarzoma a yankin baki ɗaya Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya ce Iran da Turkiyya suna iya haɗa kai wajen kawo ƙarshen fitintunu da zub da jini. Da yake magana wani taro da manema labarai na haɗin gwiwa a Tehran a yau Asabar ya ce haɗin kai zai kasance mai tasiri wajen kawo ƙarshen tarzoma masu saɓanin aƙida da sauransu. Mataimakin shugaban ƙasar Iran Ishaq Jahangiri ya ce Iran da Turkiyya suna da saɓanin ra'ayi kan yadda aka riƙe rikicin duk da haka duka sassan sun dage wajen ganin an sami da wato daidaito turkiya da ita ce babbar mai goyon bayan 'yan tawayen siriya waɗanda suke kokarin hambar gwamnatin shugaba bashar al-assad yayin da iran tare da rasha suke goyon bayan gwamnatin ta assad labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc yau asabar 'yan kasar slovakia suke zaben wakilan majalisar dokokin kasar inda batun 'yan gudun hijira a turai yake tasiri ko da shike kasar bata cikin wurare da suke cikin jerin inda bakin hauren suke son zuwa sai dai kasar na sa ran karbar shugabancin kungiyar tarayyar turai na karba karba cikin watan yuli wanda zai sa gwamnatin kasar ta taka muhimmiyar rawa kan manufofin kungiyar ta tarayyar turai a shawarwari da za ta gudanar kan wannan batu ana jin jam'iyyar ma mai mulkin kasar ta prime minister robert fico za ta rasa kujeru kimanin kashi 30 cikin 100 na kujeru 150 da ake takara a kansu a majalisar duk da haka duk da kaya da za ta sha da ake tsammani ana jin abin da za ta tsira da su zai ba ta ikon kafa gwamnatin kawance da wasu ƙananan jam'iyyu. da ƙarshe a china ko sun mahukuntan ƙasar sun bayyana jerin matakai da suke haƙiƙance za su taimaka wajen tabbatar da tattalin arzikin ƙasar na biyu a girma a faɗin duniya zai ci gaba da haɓaka da kimanin kashi biyar da ɗigo biyar a wannan shekara duk da cewa an fuskanci koma bayan tattalin arziki a duniya da sallamar ma'aikata a wasu ma'aikatu firimiyan kasar Li Qiyan shi ne ya bayyana haka yau asabar lokacin da yake gabatar da wani rahoton gwamnati tattalin arzikin kasar ya bunƙasa da kashi shida da digo tara a bara ko da shige gwamnati ta ayyana bunƙasar za ta kai kashi bakwai a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar ya samu koma baya labaran duniyar kenan aka saurara To la kamar yadda muka faɗa muku kungiyar muryar talaka ta Najeriya tana can tana karrama ɗaya daga cikin 'ya'yanta wanda aka baiwa mukamin mai ba da shawara kan harkokin sadarwa na zamani ga shugaba janar muhammadu buhari kuma yanzu haka a layi daga can kaduna din muna tare da shugaban wannan kungiya ta ƙasa wato malam zaidu bala malam zaidu kana ji na ina jin ka ibrahim ko za ka bayyana masu sauraron mu a gurguje musabbabin wannan taro naku To alhamdulillah Haji Ibrahim ita dai kungiyar murya talaka ko ya san kungiya ta wadda duk abin alheri ya same ka za a haɗu a taya ka murna kuma yan abin bakin ciki ya same ka za a haɗu a taya ka bakin ciki. To alhamdulillah ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan kungiya Bashir Ahmed Allah ya kaddare ya samu mataimaki na musamman kan harkar new media wato social media a ah. wadda shugaban kasa wadda shugaban kasa janaral Muhammadu Buhari ya bashi. to shi ya samu masoya da yan uwa da abokan arziki da kungiyoyi daban-daban da yau ina ganin da cewa wanga buki ma ba na kungiyar murya talaka kaɗai na ba akwai kungiyoyi da yawa waɗanda sun ka samu halartar wannan taro kuma mutane sun zo daga jihohi daban-daban. To a Zaidu cikin Kaduna eh? eh Zaidu na ce kamar me kuke sa ran cewa shi wannan memba naku wato Bashir Ahmed zai yi wanda zai taimaka muku da kuma sauran talakawa a cikin gwamnatin Buhari? To alhamdulillah Bashir kowa ya san da cewa dai na farko matashi na mai hazaka saboda gogaggen dan jarida na yana unwani ya yi aiki da jaridar rariya da su da sauransu. Kuma muna ah. gan da cewa irin rawar da Bashir ya taka ga shi shugaban kasa ya san irin rawar da Bashir ya taka shi yasa ya zakulo mu ina ganin yan murya talaka babu abin da za mu yi mai illa mu yi mai addu'a da fata alheri saboda mun san da cewa insha Allah zai hishe mu kunya kuma mm. kamar yadda ya saba mun san da cewa zai ci gaba da hakana kuma za mu ci gaba da ba shawarwari kamar yadda an ka saba don a kai kasar mu Najeriya ga tudu mun tsira. Mm. Kamar a wace irin rawa wannan kungiyar taku kake jin cewa take takawa a wannan sabon fanni zan ce na yada labarai wanda a turanci ake kira social media ko new media wato sabbin hanyoyin sada zumunci da sadarwa na zamani to alhamdulillah kowa san da cewa dai zaben shekara ta 2015 babu kafar da ta da gudunmawa a Najeriya irin social media ko mm. kuma mafi yawanci waɗanda ka unwani da waɗannan shahuka duk matasa na Haka. Muna ganin da cewa wannan rawa da sun kataka shi yasa Allah ya kaddari ma ɗaya daga cikinmu ya to ya samu zama cikin wannan matsayi. To mun gode kwarai zai Bala. Assalamu alaikum masu sauraron mu Barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima jimrau ke rika ma mai hilin Ibrahim Ka'almasi Garba kahin ya dawo daga aikin zaɓe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar dai yadda mai hilin kan yi kowane sati, ni ma da labaran mako mai shudewa a Najeriya zan buɗe muku shirin. Alhikaya yaya ta kaya ne a makon mai shudewa. Shugaban Turkiya Erdogan ya ziyarci Najeriya da bisharar bunƙasa cinikayya da jawo masu zuba jari su shigo Najeriya. shugaban pdp madu sharif ya yi alwashin bunƙasa jam'iyyar da nuna tsohon shugaba jonathan na mara masa baya ya kira ni ya bani shawarware yadda za a tafi da jami'a a gefe guda shugaban amintattun pdp walid jibrin ya ce wata uku sharif zai yi kan mulki mu lalaba shi ya gama wannan lokaci babu wata bala'i shugaban majalisar malaman izala sheikh sani ya jingir a wazin shekara shekara na abuja ya ci gaba da bunƙasa muhimmancin ilimi ba mu da goyon bayan boko haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu kuma muna kira a tsare kare ran ɗan adam. Can Lagos kuma a kasuwar Mile 12 an yaron gama tsakanin Yarbawa ne da Hausawa inda aka samu asarar rayuka. Katsina kuma kotun shari'a ta tura wasu masoya gidan wakafi Aminu da Safiya don lalata a bainar jama'a. Motar safa ta Adamawa ta rasa birki inda ta yi kundumbala cikin wani tafki a gasar ta yi sanadiyar mutuwar almajirai masu wanka goma sha bakwai. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America, VOA. Yanzu kuma mun kawo ga zaurenmu na tattaunawa inda har wa yau dai Nasiru Adamu Hikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa a kan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da sauran makamantansu. Da kuma irin rawar da suke takawa wajen karfafa zaman lahiya da fahimtar juna da kyakkyawar hulɗa da zamantakewa tsakanin 'yan ƙasa ƙabilu daban-daban mabiya addinai daban-daban. A wannan tattaunawa Nasiru Adam El Hikaya yana tare da Malam Ibrahim Idris Jos, editan mumbarin sunna, da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jiga, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abuja. A wannan sati Nasiru Adam El Hikaya ya taɓo batun wasu labarai da hotuna da ma bidiyo da ake gani wasu suna sakawa intanet na abubuwa masu tada hankali da irin azabtarwar keta. da ake cewa wai 'yan ta'adda ne ke ma mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Daga nan sai Nasiru ya tambayar cewa yaya za a yi a san cewa gaskiya ne kuma masu irin wannan su san cewa abubuwan nan suna tsorata jama'a kuma suna haihar da rashin yadda tsakanin al'ummomi musamman ma a arewa maso gabashin na Najeriya. Sai Jamilu Jega ya fara amsawa kamar haka. Wato matsala ita ce wannan social media ɗin da muke magana a yanzu na faɗa a baya cewa ba kowa ya san abin da a social media ba ba kuma kowa adda ilimin ya buɗe telefon ɗin shiga menene whatsapp ko menene facebook ba maganar da muke yi da ko yanzu a nan wannan zauren muna maganar social media wani bai masa abin da a social media ɗin ba sai ka fayyace mishi cewa ana maganar yanar gizo wani ma idan ka ce menene yanar gizo bai san abin da yanar gizo ba to muna da matsala a nan menene mafita mafita ne dole a waye mu mutane kai akan wannan abin domin ba kowane abin da aka sawa cikin wannan yanar gizon ba yake zama gaskiya ba kana zaune kawai kana buɗe wayarka sai ka ji an ce ai gari kaza ga ya ana kune-kune idan ka bincika kuma sai wani ya zo ce ƙarya ne ba wani kune-kune da ake yi wani kuma sai ce a shi ya gani wani kuma sai ce shi bai gani ba sai ana ruɗe mutane ah, a cikin wannan social media ɗin da yawa ana ruɗa mutane so da yawa za ga kamar shekarar da na karanta wani labari cewa kasuwar kurmi a kano ta ƙone ana kira ga jama'a duk wanda ke da wani wanda ya sani don allah ya watsa wannan labarin domin ya je ga kayansa gudun barayi ba a wace minti biyar ba sai wani ya koma postin ya ce har wannan magana da aka faɗa ƙarya ne to sai ka gasa inda kake me yawa ka ba ungoku ka je wani wuri me yawa kana da dan shagon ka a nan cikin kurmi a cikin wannan kaso kurmi din an zo an ce ma ka karanta a wannan wayar taka cewa ga abin ka faruwa ka baro abin da aka yi hankalin a tashe kuma kana tafiya an zo an ce ma ba haka bane sai ka rasa gane yadda abin yake don haka yana da kyau gwamnatin najeriya ma ta kawo wata ka'ida wadda za ta sa wato a samu maslaha maslaha shine ta amfani da wannan whatsapp ɗin da kuma facebook domin ina ya tunawa wata rana a dubai ina je kamar shekara shida ko biyar da suka ko takwas ma in ce da suka wuce ina ya tunawa akwai lokacin aka kashe ma amfani da facebook da kuma whatsapp kuma saudiya ma sun taɓa haka nan saboda sai ana sa ana ta posting ko ana ta iza abubuwan karya wanda bai dace a sa ba domin ana sa su za ka hankalin mutane ya tashi sai ya kawo baraka yanzu kana wannan unguwar an zo an ce an yi faɗa kila yan uwanka an kashe su kai in kana can wani wuri domin abin da ka karanta kenan in akwai dan uwanka a wancan za ka ɗauki kila an kashe shi kai wata ka da hankali na cewa ko ya ramu gaya don haka yana da kyau hukumar najeriya hukumar gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo wata ta kawo ta sa wani wato doka da ka'ida ta amfani da wani abubuwan in ba haka ba za a zo wata rana a wuce muka da rawa sannan a zo a samu matsala Allah shi yi a Hassan Umar Faruk a matsayinka na ɗan jarida shin waɗanne hanyoyi kake ga mutane kamata su bi in sun shiga waɗannan kafafe domin su kaucewa ko su gane waɗannan labarai na gaskiya ne waɗannan labarai kuma ba na gaskiya ba ne saboda kada a ɗau jita jita da za ta iya kawowa a je a tada wata sabuwar fitina. babbar hanya dai ta wato tantance wato labarai na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne shine kafofin da ake samun wannan labarai kamar malam ya yi misalin cewa wani ya yadda da labarin da ya sa cewa ya bi ta garin riyam saboda cewa ya san cewa malam ya san halin shi ya san kuma kowaye wato ingancin kafa ita ke sa cewa ana tabbatar da labari ba wato kasancewarka kana da waya wayarka tana da kyamara ko tana da daukar abin daukar magana ba zai sa ka zama ɗan jarida ba akwai matakan da ake bi na wato kasancewa eh, samun sahihin labari kuma shi yasa a kafofi irin waɗanda sauran kafofi masana a duniya suka yi suna ba don komi ba sai don faɗin gaskiya da kuma wato kokarin tantance labari don haka mutane idan suna son samu labarai sahihai shine su bi kafofin da suka sani domin kusan duka manyan kafofin nan ko da hausa ko da turanci za ga suna da shafi na yanar gizo sai ka tantance ka bi kafa kuma akalla sai ka duba shin a wannan labarin kafa nawa ka gani sun watsa wannan labarin domin duk wani babban labari ko kuma wani labari da yake da daukar hankali za ga ba mutum daya zai dauka ba sai ga shu ko a cikin abokanka waɗanda ka sani waɗanda ka yarda da su mutum nawa ne suka je suka yi comment ko kuma suka kwafi wannan labari suka je suka sa a nasu wuri yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a jiga ya yi maganin cewa wato gwamnati ta kafa dokoki kan yadda za a yi amfani da wato wannan kafa sadarwa ta intanet ko ta social media to ina ganin hakan fa wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da abinda 'yan najeriya kwanan nan suke yaƙi da shi domin a asali ma ita gwamnatin da take magana akan akan ta yanzu ai wannan hanya ta bi ta social media ta ƙara wa kanta farin jini kuma ina ganin yin hakan zai zama kamar wani katsalandan ko kuma wa jama'a haƙƙinsu wato shin intanet ɗin daga ina take intanet ba fa a ƙasar nan take ba daga wata ƙasar suke tunda suka bar mu mumi to kai kuma daga an zo ƙasar ka kuma sai ka ce ka amfani da wannan dama domin ka tauye mutane ina ganin mafi ala shine faɗakarwa da wayar da kan mutane cewa duk abin da ka rubuta ko kuma ka zuba yana da tasiri ga rayuwar jama'a kuma lallai ne ka sani in kai musulmi ne ko ma wani addini kake bi akwai ranar kin akwai ranar da zaka tashi za a tambaye ka kan wannan abu da kai samu dama a kan shi yadda kai amfani da shi ka sani cewa duk abin da ka sa in ka je kai da sanadiyar wani ya rasa ransa to kai ka ja kuma wata rana kai ma za a iya wa dan uwanka kai kuma za a yi maka don haka mutane su ji tsoron Allah lokacin da suke amfani da waɗannan kafafe domin abu ne wanda ba a iya yi sai da shi kuma yana matukar tasiri ga rayuwar dan adam yanzu. Na'am. Ah, Malam Ibrahim Idris idan muka koma gare ka ah, kwanan nan akwai wani labari wata kafa ta yanar gizo da ake kira News Rescue suka ba da wani labari cewa babban hafsan hausoshin rundunonin sojan ƙasa wato shi laftanar janar cikuru buratai ya zo wucewa a nan abuja inda 'yan wata majami'a suka tare masa hanya amma sai ya zaga ya bi ta wata hanya suka yi masa kalubale cewa me yasa bai ɗauki irin wannan mataki a zariya ba inda aka samu aron gabar sojoji da mabiya shi'a inda har aka samu asarar rayuka amma nan take sai na ga shi kakakin rundunar sojojin kanar sani usman kuka sheka ya fito ya ce a ranar ma sam shi lautanar janar tukur bara ta yi bai ma fita cikin gari ba ballanta na ma har a tare shi don haka wannan labari karya ne har kuma rundunar ta yi gargadin cewa matukar wannan kafar yada labarai ta yanar gizo bata ta bada haƙuri ta kuma buga wannan a wasu jaridu ba to za a gurfanar da ita gaban kotu a shin yaya za ku yi ku waɗanda kuke yada waɗannan labarai Eh, ku kaucewa irin waɗannan matsaloli ko ku tabbatar duk labaran da kuke yada ba za su jefa ku kuma eh, kusa kafar wando ɗaya da hukumomi ba. Wato ainihin abin da ke faruwa shine babban matsalar da muke fuskanta a Najeriya shine mai haɗari ce. Wato ya zamanto kowane mutum da yake ganin kawai ya karanta addini sai ya kama spika ya kama wazi. To irin wannan ne idan suka yi yawa sai ga mutum ya je ya tara mutane alhali gwamnati ma bata bashi rijista ba ne ya yi wannan. domin hatta a dokar najeriya kowace kungiyar addini kafin ka fara tara mutane kana yi musu wa'azi akwai rijista da ake baka ai tana da ma'ana wanda a saudiya za ga malami ya haddace qur'ani ya zama babban malami amma in ka ce tashi yawa zai masallaci tsoro yake yi ba zai yi ba saboda sai gwamnati ta bashi dama to irin wannan shi wato suna da yawa wanda za ga mutum kawai ya dauki kansa kawai malami ya yi ta yada abubuwa idan ka san cewa kana da wani wato alkawari tsakaninka da hukumar da kake karkashinta to za ga irin wannan abubuwan kana kana tsallake su ni adam ya mai kirfi nai kira ga maza mata muhankalinta sai da zama bisa lafiya. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya a kan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa. Yau ma masu jawaban su ne iyayenmu mata. Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata Masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. Da kuma Malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da horko ga jawabin Malama Hauwa Yusuf a kan halin da matasan Arewa suka samu kansu a ciki da kuma zaman lahiya. Na gode domin wannan dama da aka bani, kuma abin da zan iya cewa a nan shine matasanmu yanzu gaskiya sun lalace waɗansunsu a kan shaye-shaye duk mutumin da ya sa shaye-shaye fa a rayuwarsa to ba fa zai zama mutumin kirki ba kuma duk inda ake aikin banza nan zai yi ƙoƙarin tafi irin su ne za ki ji an gayyace su sun tafi sun yi kisa su ɓarke gidan wannan su je su yi sata to ina kira a gare su matasanmu su bar shaye-shaye su koma su nemi sana'a mai kyau wacce za su yi ta taimaka musu a rayuwarsu su ma kuma su taimaka wa waɗansu a gani na lalacewa abubuwan nan akwai hakkin iyaye a ciki akwai hakkin iyaye domin iyaye sun saki tarbiyyar 'ya'ya sun saki yara sai abin da suka ga dama yi ne bari in amfani da wannan kalmar waɗansu iyayen musamman maza maza yanzu a zamanin nan sun bar wa mata komai da komai mace ita ce za ta haifi ɗa mace ita ce za ta rene shi mace ita ce za ta ci da shi wani namijin idan har garin Allah ya waye kafin a ce ‘ya'yan shi ma sun tashi sun gan shi ya tsallake ya bar gida ba shi zai dawo ba sai idan yara za su kwanta bacci to ina lokacin da zai ba yaran nan tarbiyya kuma mun san da cewar hannu ɗaya baya ɗaukan jinka mutum ɗaya ba zai iya ba yaro tarbiyya ba mace ba za ta iya ba yaro tarbiyya ita ba dole sai sun haɗa kai tare da mai gida a ba yara tarbiyya to wannan yana kawo ƙara lalacewar matasanmu musamman a nan a najeriya ba dan komai ba saboda babu tarbiyya za ki ga wani uban tsoron ma ɗansa ike ji to kai da ka haifa ka ji tsoron shi ya na kusa da kai ba damar yaro yi wani abin da ba daidai ba wani ya makwabci ya yi mishi fada ba zai yiwu ba to gaskiyar sai dai idan fa iyaye sun dawo sun haɗa kai sun ba 'ya'ya tarbiyya sannan abu na biyu shine idan dai har muna son mu samu zaman lafiya a ƙasarmu najeriya dole ne fa kowa iba kowa girma mu ba junanmu daraja ka gani da daraja in ganka da daraja Allah ne duka ya halicce mu kuma ya so mu zauna tare ya halicce mu ka ga daraja ta nima in ga darajarka a matsayinka na makwabcina in ga darajarka ko da kai musulmi ne in ga darajarka in ga daraja addininka haka idan ni Kirista ce kai a matsayinka na musulmi ka ga daraja ta ka ga daraja kuma addinina. to ina ganin idan muka yi haka to lalle kam za a samu canji a ƙasarmu ta Najeriya. Ita ma Malama Lubna nata jawabin akan matasan ne da kuma wasu irin ɗabi'u nasu da ba a san arewa da su ba a da. Da in ka ji an ce an yi fashi da makami a abin tsoro ne a mu arewa. Amma yanzu gashi nan 'ya'yan arewa su ma sun ƙware a junan su yi suke yi. Kaga kayan maye an shigo da su. shi mu ma yanzu mata a gida matan aure suna ma'amala da kayan maye su suke saidawa a zo gida a sayar ko kuma su su ɗauka su tafi daga wannan unguwa zuwa wannan ko daga wannan gari zuwa wannan wannan duk ɗabi'u ne waɗanda muka are su waɗanda ba namu ba ne kuma dama annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wa sallam cewa duk wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'ar da ba tasa ba to a cikin su za a tashe su saboda haka mutane 'yan najeriya musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba ana zaune lafiya da amma yanzu son zuciya da kwaikwayo da ɗauko ɗabi'ar da ba ta kamace ka ba ka ɗora wa kuma ka zo ka mai da ita taka har ma ta fi taka ka yi watsi da taka domin al'adunmu na gargajiya na 'yan arewa da ma na 'yan ko'ina kowa da ya riƙe al'adarsa kuma ya riƙe addininsa da abin da addininsa ya koya masa da ba mu shiga cikin wannan hali na ha'ula'i ba hatta tattalin arziki da muka shiga cikin rikicinsa a yanzu duk halayenmu ne ta jawo mana don saboda kan zuciya ya mun riki noma amma yanzu kowa ya watsar ya ɗauki sana'a ta zamani wadda take ba mai kaiwa ga gaskiya gashi aka zo aka riki man fetur ɗin nan to man fetur an zo an samu faduwa a ƙasa wanwar kuma na tabbatar idan wa'annan sana'o'i za mu riƙe su da gaskiya kowa ya tsaya bilhaƙi da gaskiya ya yi ya koyar da na ƙasa da shi to abu ne da mu ma za mu iya sarrafawa ne amfani da shi a cikin ƙasar mu mu ƙaru kuma mu kai shi ƙasashen waje mai alfahari da shi wa'annan miyagun al'adu da muka ɗauka domin shan ganyayyaki da ƙwayoyi ma ai ba a ba ‘ya'yan mu na arewa sa tufafinsu ya canza Ka ga cewa wai mutum ɗan bahaushe ɗan musulmi ya saka wando a namijin duwawu ya tara gizo a ka ya farce a hannu zaƙo-zaƙo. inda wani abu za ka karɓa a hannunsa zai ji maka ciwo duk kuma iyaye ana kallo an ƙyale, shi a ce ai ɗan zamani ne to duk da cewa zamani ne ya kamata a ringa tsawa iyaye su ringa tsawata wa 'ya'yansu abin da bai kamata ba aka tana yi to a hana su yawo da makami kowane yaro hatta ƙananan yara almajirai sai ka gansa su da yar wuka wanda in ɗan faɗa kaɗan zai kama su da yan uwansu sai su fito su farka jikin mutum wannan a gurin matasan yanzu ba nema ba ne wannan kuma ba zai kau ba sai mun haɗu mun zama uwa ɗaya uba ɗaya kowa ya san cewa yana tare da ɗan uwansa kuma dukkan mu 'yan Najeriya ne idan muka yi haka to za mu ceto ƙasarmu mu ceto kanmu kuma mu yi abin da ya dace in kuwa ba mu haka ba ba za mu ceto kanmu ba kuma ba za mu ceto ƙasarmu ba muka ceto ƙasarmu to shi kenan wannan zai zama abin alfahari a gare mu abin alfahari ga ƙasarmu kuma mu masu tasowa su ma za su zo su ɗauki wannan abu ya zame musu abin alfahari kamar yadda mu ma muke alfahari da magabatanmu da suka gabata. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan mako, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Ta bakin mai shirin Ibrahim ka almasi Garba, ku kasance lahiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. toma da laga takardattun labaran duniya. Jihar Kansas da wasu jihohin Amurka biyar da wani yanki ɗaya da ke karkashin Amurka suna zaben fidda 'yan takara yau Asabar da kuma gobe Lahadi. Mutumin da yake kan gaba a jerin masu takarar neman shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya gwammace je yakin neman zaɓe maimakon ya bayyana gaban wata ƙungiyar masu ra'ayin mazan jiya da ke da tasiri a harkar jam'iyyar ta Republican. a turkiya 'yan sandan kasar sun harba barkonon tsohuwa da albarusan roba kan ɗaruruwan masu zanga-zanga waɗanda suka nuna turjiya kan yunkurin kwace wata babbar jaridar kasar hukumomin kasar sun kwace iko kan jaridar a wani yunkurin murkushe kafofin yada labarai da suke goyon bayan 'yan hamayya da suke da alaka da wata kungiyar addini a wadda shugaban take gudun hijira na amurka masu sauraro da wanda muka zo karshen shirin ma yau ana iya cigaba da sauraron mu yanzu na a dandalin voa.com ko voahausa.com gobe da safe kuma za mu sake fitowa ta rediyo da karfe 6 agogon Najeriya. Kafin mu yi ban kwana ga gaisuwar taziya ga 'yan uwa da iyalan tsohon jiran manaja na gidan rediyon jihar Adamawa Malam Sahabu Mahdi wanda Allah ya masa rasuwa yau Asabar din na Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama ya sa ya huta yanzu a madadin saura abokan aikin musamman Sahabu Imam Aliyu da Kalab Geta Ciu da kuma wato injiniyan mu Ibrahim Alfahamin ke cewa huta